This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wakilai masu shiga tsakanin yakin isra'ila da hamas sun fara isa birnin alkahira a jiya asabar domin sabunta tattaunawar ta bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin gaza ya cika watanni shida daraktan hukumar leƙen asirin amurka bill burns ya isa a jiya asabar ana sa ran ministan harkokin wajen qatar sheikh muhammed bin abdulrahman al-thani da tawagar isra'ila za su shiga tattaunawar a cewar ma'aikatar labaran misira ta alkahira a jiya asabar hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na gaza khalil alhayya ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo ƙarshen yaƙi a gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin isra'ila shugaban amurka joe biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban misira abdul fatah al-sisi da sarkin qatar shak tamim bin hamad al-thani akan mutanen da ake garkuwa da su kana ya yi kira gare su da su nemi amincewar hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma biden ya kuma faɗa wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ba wakilansa a alkahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a gaza shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaron sararin samaniyan kasar su ƙare idan rasha ta ci gaba da kai wa ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya to akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan in ji zelensky shugaban ya yi ta kira ga su tsawon makonni yayin da rasha ke ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa akan cibiyoyin makamashin ukraine da garuruwa da kuma birane zelensky ya ce ya zuwa yanzu ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama amma sai ta zaɓi wace kadaranta za ta kare da su amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar rasha wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan amma ya ce ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda aka kashe akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana an kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan congo ta kodeko waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙar zinari a yankin harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen gale da ke lardin ituri sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne in ji innocent matukadala wani jami'in gudanarwa na gundumar banyali kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin yana shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp wani babban kwamandan sojin iran a jiya asabar ya sabunta alkawarin da iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin isra'ila da lalata ofishin jakadancin iran a siriya inda harin ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da manyan janarorin iran guda biyu janar muhammad bageri ɗayan babban hafsan hafsoshin sojan iran ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar janar muhammad reza zahidi cewa iran za ta yanke shawara a kan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa zahidi shine babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar litinin ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata wannan tabbas haka zai faru harin da aka kai a kan ginin ofishin diflomasiyan iran ya yi tasiri a rincaɓewar da daɗin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana isra'ila ta yi ta shirya wa martanin na iran wani na kusa da firaminista roberto fico mai ra'ayin riƙau ya doke wani jami'in diflomasiyya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban ƙasa slovakia kuma ya gaji zuzana kaputova shugaban ƙasa mace ta farko kakakin majalisar dokokin kasar peter pellegrini ya samu kashi 53.85 na ƙuri'un sama da kashi 98 na rumfunan zaɓe da ofishin ƙididdiga ta ƙidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya asabar inda tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ivan krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. krog ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu 'yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kadda a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin Yaƙin neman sake zaben shugaban kasar amurka joe biden da kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar democrat sun faɗa a jiya asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan maris kana sun kammala watanni ukun farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu lamarin da ya ba su daman yi wa donald trump da jam'iyyarsa ta republican fintinkau a fannin kuɗi kwamitin kamfen biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karbi dala miliyan 180 daga watan janairu zuwa maris kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan maris a zauren taro na radio city a manhattan new york wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa barack obama da bill clinton trump da republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan maris kana watan ya zo karshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban kasa mai ci a shekarar 2020 kwamitin kamfen trump ya tara makudan kudade a lokacin da ya sha kayi a hannun joe biden a ƙarshe ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantar bauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya asabar an kai harin ne a lardin kibar fatankwa wanda ke kan iyaka da afghanistan wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar taliban ta kasar pakistan ta kawo karshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan nuwamban shekarar 2022 lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta ttp a takaice kuma mai kawance da kungiyar taliban ta afghanistan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. madalla. A cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin bada rance na yanar gizo wato loan apps waɗanda amfani da su ya zamo ruwan dare tsakanin matasa musamman ma masu karamin karfi. Lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura saƙonnin karta kwana na yin barazana kazafi ga makusantan wanda ya karbi rancen kusan kullum ana ƙara samun ci gaba a fannin kere-keren zamani inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin android android ko iphone na sauke gwamman manhajoji da ke sauƙaƙe musu ayyukansu na yau da kullum ciki da na rancen kuɗi a biya daga baya yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da matashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo gaskiya na taɓa fuskantar wannan abun na bashi online wanda na karɓa a zuma kashi na amshi dubu sha biyar ne kuma gaskiya lokacin biya ya yi ban na biya ba da kwana ɗaya suka ringa tura ma contact message suna cewa na amshi bashi da sunan su wanda abun gaskiya ya mun zafi dole ta sani na je na sanar da wayata na ba su kuɗin gaskiya na shiga tashi hankali wayar daga aulan an tana na sanar da ita kafin ma ta sayan wata wayar ta kai kwatan kwatan ta sai na biya linki su uku sannan na iya sayan wata wayar sannan kuma ba su bani hakuri ba sun ce mani abin da suka mani ba daidai bane kuma har abada na goge ta ba zan ƙara shiga manhajar suna ma kira a waya kwanakin baya in amsa gaskiya da na ji ma su ne sai in kashe wata saboda in tsaya ma ina nuna masu martani ma ɓata lokaci ne kuma na faɗakar da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutunci ko daidai da miskalar Ita ma jagorar gidauniyar USN Malama Umar Salma Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a basa yanar gizo. Kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana na online sai suka kira ni wai sun tura min message to sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta min message wai loan gashi na wai za su bani wai 200,000 naira loan. Na ce mata I'm not interested wai a in je dai in yi clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai na ce to karar irin mutanen ne da daga idan ka yi klikin ka zo su kwashe maka kuɗi so sai na shiga da na shiga sai naga ga details na sa sunana sai naga ga amounts of loan din da za su iya baka limit sai na sai na ce ah ni fa na buɗe abin da na gani am not interested sai ta ce mun to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details ɗina kawai sai ta approve min loan din nan kwana uku da yin haka sai ina zaune da dare sai na ga loan na 9000 da kuma 7000 da ba sai na ce to ma wane ne ma dai kuɗi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga mesi banki mai da kuɗi dubu goma sha hudu ɗaya kuma dubu goma sha ko takwas sai ce ni yaushe na ci bashi kai sai ba ta fara min ihu tana zagi na sai na mata screenshot kuɗin da da aka turo min kenan kuma exact amount din zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce min Salima kawai suka bi contact ɗina suka dinga tura messages da defamation of character farko suka ce min ina da HIV i-avoid ina sannan na biyu suka ce min waye ni kidnapper ce sannan na uku suka ce min waye ina sace yara sai sai kuma wani mace da aka tura ma sista na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace to umma salma ya kuka wanye da su daga baya dai suka ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details miki ne ta approve miki loan sai na ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani tukunna kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details na ce gashi nan ga kudaden nan da aka turo min ga kudaden da na maida to wallahi dai idan har ban biya ba dama za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balancing da ce masa gaskiya ni ba zan balancing ba because ban yi applying ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened dai to din dai sun dai tuttura message ko daga baya suka dina. Masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma bari mu ji daga bakin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi. Kamar da yadda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala-kala. Daga cikin illolin da muka identifayin yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan. An samu online loan sharks wanda suke ba da bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi. To amma ba a gane consequences ɗin da yake zuwa da daga baya in aka karbi bashin nan matasa sai ki ga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan dauki bashin in na ɗauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai ya zo maka kawai whatsapp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert din su ya zo to kana ganin ga talla kuɗi na zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun dauka to idan suka dauka nan kuma ba su samu sun yi bitin deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai ki ga daga ya karba a nan in ya kasa biya ya je ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai ki ga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcasting a contacts din mai karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting aka yi wai yayi rapin wata ya kashe ta ya birni a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su faɗi inda yake su je su samu su mai da kuɗinsu kin ga ba su ba da kuɗin su haka kawai ba amma ya za yi dan ka karɓi bashin kuɗi a je ana cewa ka kashe wani ko ka yi rafin wani ko a ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su yi broadcasting ana neman ka ka ci bashi ka ci kuɗin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai ki ga ya affecting ɗinka ya affecting family ɗinka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba madalla coach bilki su waɗanne faɗakarwa za ki yi wa matasa akan wannan batu faɗakarwar da zan yi wa matasa isu mai da hankali shi karɓan bashi daman abu ne da aka yi shi don a taimaka idan kana da wani abu da za ka karɓa bashi ka sa kuɗinka a ciki ya juya maka to falilahi alhamdu za ka iya karɓan bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi mu kaman a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallah ba bashi ba karamin nauyi ba ne. so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan don kun gan shi ana ofirin muku ku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da za ku samu ba ne cikin sauki ku kashe kuɗin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan ba ka da plan ɗin ga abin da nake so in karɓi kuɗin nan in yi amfani da shi da ka san zai ƙara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kuɗin ka je ka juya shi ne ma ka yi wani abu to a guje shi dan saboda daga ƙarshe ka je ka karɓi kuɗin kuɗin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family ɗinka cikin damuwa su ma. Mun gode a yanzu dai adadin manhajoji manhajojin bada rance masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga FCCPC. Daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki a yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa. To masu sauraro baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrahman da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bisa salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata, kwararren likita asibitin Kaura Hasau da ke jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar Dr. Manu Amadu ya yi mana ƙarin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi. To a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani. Shi suga idan yayi karamci kwarai ya yi kasa kwarai mutum faduwa ma yake yi ba ya iya komai da haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in ya samu abin da ya ci jiki yana bukata yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci waɗanda ba mu san da su ba sinadarai da yawa waɗanda jiki yake bukata waɗanda ba mu san da su ba eh, kai abin da ake bukata ne ci abinci ba sai ka ci ba kayan ganga ya eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kayan ne lahiya lau ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in ka yanke a cikin rana wa za ka zub da ruwan jikinka yadda yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halittar su ma su yi aiki kun yi maganar abinci kamar ni da misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi yanzu ga lokacin ganin muke muke ciki ai ba kada abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawwaka shine za a in masara gare ka ita zaka ci shinkafa gare ka ita zaka ci eh in ka samu dan nama shi ne ka ci abin ka ka gama da ruwa ka taushe idan an yi ni marece ya taho yawwa ana shan bamban wasu su kaza wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da 'ya'yan itace a likitance me ya kamata a likitance inda aka je wajen budin baki abu na farko abin da jiki yake bukata ruwa na sanyi a ce dai ruwa saboda in sanyi ya yawa shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina da baka dan misali kankana irin su da bido an sani wani biyan in baki dan mangoro abarba da sauransu to asa ga hula shi mangoro yana da wayanar ka ga abinci dan ka mm. aita ka tsantsan eh ai haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske ma cin abinci daga baya ka yi sallar tarawih abin zai maka zai maka wuya mm. ka ci wani abu dan haka su kankana sun shi su lemun zaki mm. duka hada da su wajen budin su banana duka su banana ba kwarai ba ka ci banana da yawa saboda ita ma ta yi wa wayanar ka gare ta kuma kamar yanda mangoro tana iya kumbure mutum ciki kankana dai ta yi lemun zaki mm. ka samu dan naman ka tsoka biyu tsoka guda tsoka biyu ka tamba gasashe ko soyayye kowane yanzu kowane ne ka samu ka ci abin ka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lau to ya kamata a ci ayi ganga in aka ce ayi ganga ai kuma ibada wuya za ta a wai a likitanci ba ma a ba a likitanci ma a likitanci bai kamata ba a ci an ce in ka ci abinci mm. ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska addini haka yace ko a likitance ma haka ne cikin cikin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ba da ma sai taimaka wuya sai ka je kana sallah ruwa da hito ma ga baki to wannan ai bai kamata ba mm. kenan mutum ya ci daidai gwargwado to dokta in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ah, ciwon tumbi hawan jini mm. ah, da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abin abinci ko kuma ma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu uh-huh. a lokacin azumi ana shan takaddama uh-huh. kamar me za ku cewa na irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka sai rayuwa a lokacin azumi eh gaskiya akwai akwai shawara wadda muke bada ko da yaushe idan azumi ya zo hmm. musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko olsa mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna gaya mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama mutu ba komai wannan yana sa walsa shi tsananta da soma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci don haka abinda muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitan ka shi ya san ga abin da ya kamace ka game da estoma da azumi mutum jarabawa yake jarabawa ke a gani in ana iyawa in kana iyawa sai ka yi ka ɗauki azumi so ɗaya so biyu ka ji estoma yana tsananta la fulla Allahu nafsan illa wusa ko haka Allah ya ce ko mm. eh sai ka aje kai abin da addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka ɗauka ka ji abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubara da za a yi inda mm. na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawarar da muke basu su su azumi ba nasu bane su zai su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura larura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincin ka tun ba ko ina ba to ka zaka to wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa maka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba na shi ba ne in ma yayi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba ƙwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su waɗanda suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawarar likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tansiyon shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissafi hawan jini ma sauki zashi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba ai ganga tansu nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kitse maiko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tansu ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sibilillahi abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan mai shi na cikin jiki ragewa zashi idan ya rage kaga wannan hawan jini ragewa zashi in ma mai cutar su suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sibilillahi bai ci abinci ba yayi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini ya zama to ya shigo idan wannan abin bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiko ai ta zai dauko waya unhwani da ita kadan kadan kadan kadan kadan kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ba yayi ganga kitse bai kwanta ba maiko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta rubu raguwa mm. tana raguwa yana samun lahiya tana raguwa yana samun lahiya mm. kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama eh inda suna so ji sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci daidai gwargwado sai a rame kaɗan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za yi ga jikin shi ta sai su ji nasara to zai ji sauki tansiyon za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wani lokaci na azumi kayan itace da su. sauransu ya kamata a kula da su domin guje ma wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso mai da shan waɗannan tiritatop kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna a sha kuma daga baya a ta ganin likita. to mu ga lokacin azumi gaskiya shawarar da badawa abinci mutum ya san abin da za ya ci saboda in mutum ya ci abinci lalan abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guba kuma guba tana iya ta kawo illa to abin yin za ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a son shi da zawo ba a son shi da amashi kenan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya amfani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su turitu ake ce mai komi eh. yawwa turitu ba musamman ko menene fa a ciki yau in dai mutum yana sinadarai ne masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha yau in dai mutum yana da mata ko akwai 'yan mata a gidan shi ai ba sai ya sai turitu ba ga hariya tsamiya ga tsogo duka waɗanda in aka shirya su sun yi lafiya ga jiki a mm. shirya maka tsamiya a shirya maka tsogo lafiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha ɗan tirito ki amma ka a wuce gona da yini kuma saboda baka sa abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci kwarai eh, kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsaftace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbaci tsabtatacce ne eh, in na wuta ne a zaman to ya sha wuta in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi masu sauraron muka da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. uwana masu sauraro na barkanmu da wannan rana ni ne dan uwan ku Reverend Dallami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin zabura ɗari da shida aya uku wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abin da yake daidai a kowane lokaci allah yana so ka zama da albarka albarkunan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba menene albarkun nan lafiya nasara ci gaba ta goma shi ɗaukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikoki na shetan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sa cudanyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka don haka dan yan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum ta haka nan ne kawai za mu zama masu albarka yadda kake sauraro na a da inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bari yi maka addu'a ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ba zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin kowa a kowane lokaci suna yi abin da zai kawo daukaka da girma zuwa ga sunanka a cikin sunan yesu ubangiji na gode maka domin ka ji ka an sami karbi yabo da daukaka a cikin sunan yesu mai cetonmu mu amin ni ne reverend allah ni gajere shugaban maza na babban majalisa na assembly of god northern nigeria da fatan ka samu albarka da fatan kuma wannan mako zai zama maka da albarka zai zama miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka sana'arka kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan yesu ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki mu zama masu yin gaskiya mu zama kuma masu kiyaye gaskiya mu zama masu yin abin da allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan yesu na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya